وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ونن سافيا ترانر أصبر يو شاشدة غوة صفر شكرة دبو لتريه دا أربعين دا تقوص bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala wa sallam wanda ya dace da lissafin ɗaya ga watan August 2026 daga wannan masallaci mai albarka wato babban masallacin anguwar garki area 8 da kenan nan yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a cikin darussanmu tare da iyaye mata wanda muka saba yin su wata-wata insha Allah. A matashiyar tattaunawar mu a wannan safiya mai albarka insha Allah shine a albaitul muslim gidan musulmi shin a wuri ne na natsuwa ko ko wuri ne na jayayya gidan musulmi tsakanin natsuwa da jayayya wannan matashiya abin take nuni zuwa gare shi shine a shi gida yana matsayin mataki na farko unit na farko na hada al'umma duk wani mutum da ka gani yana dangantuwa zuwa ga wani gida ne inda aka haife shi ko inda yake rayuwa ko inda aka auro ta ko inda ake zamantakewa daga nan ne mutane suke fitowa su harhadu, su ƙara yawa har su kamar da al'umma sannan Allah madaukin sarki a cikin sa da yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma cikin nuri uh, rumi rumi Allah ya ce yana daga cikin alamu da Allah ya sanya muku da za ku ɗau izina shine ya halitta muku mata daga jinsu kuma ya sanya tsakankaninku ya sanya wato sai ce litaskunu ilaiha don ku samu natsuwa tare da su domin kula da kyau sai da Allah ya ambaci natsuwa a matsayin sababin da ya sa ya hukunta a dinga auratayya da gida gidajenmu wurare ne wanda daga cikin mafi muhimmancin manufar kafa gidan aure shine samun natsuwa kafin a kai ga maganan na na wadatan wa rahma Ƙauna da tausayi kafin a kai gare su sai da aka yi magana a kan natsuwa tsakankanin ma'aurata kuma da za a tambayi kowane mutum ɗaya daga cikinmu sawa'un wanda muke tare da ku a nan yanzu kai tsaye ko wanda suke jin mu daga nesa ko daga baya da za a tambayi kowa a cikinmu musamman iyayenmu mata a ce menene buri mafi girma da kike nema a rayuwa ta tabbatar a ciki mata za ta ce tana so ta samu gida wanda yake akwai kwanciyar hankali miji wanda yake na tsatsi da suke fahimtar juna da 'ya'ya wanda suke masu biyayya kowace mace tana fatan tana fatan baitan hadi'an wa zaujan mutma'innan wa abna'an salihin gida na tsantsi da miji wanda yake eh, mai daɗin zama ba hutsu ko burɗaɗe ba sannan da 'ya'ya na gari ba haka bane kowa na son wannan saboda haka ita natsuwa kuma ba wai kamar kuɗi ne da ake tarawa ko shi gida da ake ginawa ko aiki da ake yi ko sana'a ba a'a wani abu ne wanda ake gina shi yau da kullun har a kai gare shi sai dai abun ban takaici kuma wanda yake waƙi ne shine da dama daga cikin gidajen da muke rayuwa a cikin su ka iya ginin gida lafiyayye ginanne an mai dukkanin abin da ake bukata na gini tun daga kyan ginin da faɗinsa da irin kayan alatun da ke cikinsa da irin wadatar da mutanen gidan suke da ita wannan ka gan shi daga gefe zai baka sha'awa zai burge ka za ka yi fatan ina kai maka samu irin shi za ki fatan ina ki maka samu miji irin wannan zai gina miki irin wannan gidan amma da dama daga cikin mutanen gidan suna rayuwa cikin kalak cikin damuwa da depression wasu ba sa iya bacci sai sun sha kwaya wasu suna Allah wadarai da halin da suke ciki wasu suna fatan ina ma da su koma ba su da komai amma natsuwa su ta dawo musu kuma wannan duka a sakamakon rigingimu da fitintunu da bala'o'i da suka yawa ko da kaga mutum yana murmushi ko kaga mutum wacce tana murmushi ko tana yaƙi ko ta ci kwalliya ko ta fito cikin jama'a to amma dai a ƙarƙashi akwai wani kalakon dafir akwai wani concealed depression da take fama da shi ina faɗan wannan ne an tajribatu cewa muna jin labarai muna ganin abubuwa ana mana tambayoyi malamanmu suna fuskantan wato a ƙalubale na ƙoƙarin warware wa mutane ire-iren waɗannan damuwoyi shi ne nake ganin bari mi wata tambaya da ƙoƙarin mu ko za mu iya samun mata amsa tambayar ita ce yaya aka yi gidajenmu suka canza daga wuraren samun natsuwa zuwa farfajiyar rigima da ke kawo yawan rigingimu har wani ya kasa shiga gidansa sai dare ya raba sai ya tabbata mata shi ta yi bacci da ke kawo rigingimu da zaka ji an kashe miji ko an sa mai guba da kan kawo rigingimu da zaka ji kullum an yi saki ko an yi ɓatanci da shiga gingimin da kullum sai wani ya shiga tsakani ko dai dangi ko waliyai ko abokai ko malamai ko makwabta ko kuma uwa uba ma yanzu yan comment bata zai ta saka labarin gingimin gidan mutunta ta ce don Allah tana so a bata shawara ko namiji ya zo ya faɗi rigingimin da suke da matarsa wallahi matata tana yin kaza kaza kaza don Allah a bani shawara masu ba shawarar nan kuma ba kowa ne illa ga magarin mutane kowane kare da doki to da ka ta faɗan abin da su yake su, wasu ma su mai da abin abin zolaya wasu su mai izgiri wasu su ce ta yi kaza ko kar ta yi kaza me yake kawo irin wannan a a takwakiyar za mu wannan tambaya ne don mu iya tashkhisin matsala wato mu iya diagnosing din issue din don mu san wani shawara zamu mu ba junan abu na farko shine ya kamata mu tambaya mu ce wai me yasa Allah ya halicci mutane ya kaddara musu wannan sunna ta auratayya da Allah ya so sai ba mutane kamar yadda ya bar sauran halittu ba ruwansu da aure tunda kuma biologically mutane za su iya reproducing junansu kuma ba aure inda sun yi mu'amalar jinsi za su iya reproducing so a reproduction na ɗan adam aure ba sharaɗi ba it's a biological process ɗabi'a ce wanda duk inda aka gamu idan Allah ya ƙaddara ƙwai ya haɗu da maniyin da zai fertilizer ɗinsa za a iya haifar da halitta kamar yadda wanda yake da garken dabbobi ya san haka za su ci gaba da haihuwa suna ƙaruwa arzikinka na yauƙaƙa amma me yasa Allah ya sanya mu cewa bai yadda mu ƙara yawan mu ba sai a cikin da'ira aure sai da duk wanda ya fita daga wannan da'irar ya je ya haihu to yayi babban sako yayi babban zunubi cikin manyan zunubai kuma za mu ga cewa wannan zunubin shi umcin shi har sai ya bi ɗan da aka haifa wanda a gurin Allah ba shi da laifi domin shi ba shi ya zaɓa kan shi wannan ba to me yasa a ah, kamar yadda na ambata muku da kyaucewa Allah ya sai da Allah ya ce ni taskunu ilaiha dan ku natsu da matanku da ka gidan musulmi ba kamar hotel ne kawai zaka kwana ka tashi ba kuma kamar restaurant ne zaka shiga ka ci abinci ka wuce ba ba kuma kamar majalisa ne kawai da za a zauna a fiyar kawai daga nan kuma an gama ba a wani permanent waje ne wanda ke ɗauke da abubuwa da yawa da suke haifar da natsuwa da suke gina al'umma da suke tarbiyyan 'ya'ya saboda haka Allah ya ce wa ja'ala bainakum wadatan wa rahma da haka ita almawadda ana so ta kasance ne a farkon al'amari mawadda ta kasance a farkon al'amari lokacin da ake tsananin ƙaunar juna sannan rahama kuma ta biyo baya a lokacin ko dai rashin lafiya ko raunin kauna ko bayan shekaru ko cikin lokacin saɓani amma ita sakina natsuwa ana son ta a ko da yaushe saboda idan mace bata natsuwa, to ba za ta iya ba da gudunmawar da ake so ta bayar a cikin wannan rayuwar ba idan mace ta rasa natsuwar da take bukata daga mai gidanta to za ta iya zama wani abu daban shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta faɗa yana cewa a yi wa mata abu mata a sannu Ya ce kuma rifqan bil a lallaɓa mata kada su je su fashe kamar tangaran domin duk matar da ka gani cikin wata gagarumar damuwa ko ga ta rikice ta zama wata bokararriya don ka bibiyi sawu za ka ga cewa wannan abin da take yi reaction ne wato tasirin wani abu ne da wani namiji ya na zalunci ko dai uba ko miji ko saurayi ko bazawari ko ɗa ko na abu makamancin haka ya danganta shi ne zai sa ta zama ta zama yar kishin kishin mata da ake cewa feminist ko ta shiga zuwa gumboka ko ta kama shaye-shaye ko ta zama yar maɗugo ko ta bi maza na waje ko ta ki aure ko ta tsani komai duk wannan abin da za ka ji wasu mata suna yi wanda ke sa a yi ta Allah wajare da su tunda ba daidai ba bane abu amma an ka bi sawun za ka tare cewa zai rasa alaƙa da wani laifi ko wani rashin kirki da wani namiji ya mata har ya ƙure haƙurinta sai ta fice daga matantaka ta zan wani abu da so ba za mu so a ci gaba da samun ‘ya'yanmu mata da ƙannanmu mata da sauran al'umma suna zama irin haka ba wajibi ne a ɗau mataki na gyara saboda haka akwai askakina, akwai almawadda akwai arrahma duka waɗannan factors ne da ake su a cikin gidan aure ƙauna soyayya da kuma tausayi da kyautatawa sannan kuma da samun natsuwa kuma duka waɗannan suna abin abinda Allah yake cewa wa ashiruhunna bil ma'rufi ku rayu da su a bisa abin da ya dace da shari'a da mutunci to abu na farko kenan Allah ya halicci gidan aure dan a samu nutsuwa dan a iya tarbiyyar yara dan a dace da kyakkyawan muhalli abu na biyu shine menene mafarin jayayya da rigima irin wadda ke faruwa a yanzu da muke gani wato menene sabubban da suke yawan jawo da gingimu da jayayya da kace ce tsakanin mai gida da matarsa har a kai ga ana surutu wa juna ana faɗawa wa juna baƙaƙen maganganu wani har da ashariya wani har a kai duka wani har a yaɗa kowa ya ji labari me ke kawo haka abu na farko shine giyabul hiwar rashin samuwar dialogue rashin yin maganganu na fahimtar juna miji da mata suna rayuwa a gida ɗaya su kwana a ɗaki ɗaya amma ba sa tattauna tsakankaninsu game da abin da ba su fahimta daga juna ba kawai kowa sai ya ɗauka cewa dole ɗayan ya fahimce shi automatically ba tare da ya faɗi da yake so akwai mijin da kwata-kwata shi kawai abin da ya ɗauka dole a gane me yake nufi ko ba zai magana ba akwai matar da aka ci in ma ba a gane abin take nufi ba to wani laifi ne akan laifi wato wani ta yi fushi mijin bai gane ta yi fushi ba to yanzu ya yi laifi guda biyu laifin da ya jawo fushin da kuma laifin rashin gane ta yi fushi sai ta fushi na uku <laughs> ba ga iya mata suke yi ba ya yi mata laifi bai san ya yi laifin ba kuma yanzu da gari ya waye ta kwana a kula da shi sai ta lura cewa bai ma gane ba to yanzu yayi wani laifi shine laifin rashin gane fushin da take da shi ba fa da an gane ba akwai namijin da yana tsammanin kawai a san cewa yau ga irin abin da yake so yake kuma ba zai faɗa ba ko in ba a yi ba an yi laifi su kaga akwai abin da ake ce ma wato wato al'amalu bil mustahil wato aiki da abin da ba zai yi ba zai yiwuwa ka ce ga dokar da kake so a yi, ko baka sa dokar ba kamar yanzu ne akan titi din nan da ake so mutum ya tsaya an sa danda an sa traffic light kuma a daidai lokacin da ake so mutum ya tsaya za a za a sa mishi kalar da za ta nuna ana so ya tsaya amma idan babu wannan traffic light din a wajen kuma sai aka ce ai ana nufin ka tsaya a nan ka kauce haka ba yi mutum adalci ba to ya zama cewa duk da aka samu wata takwakiya ko wani saɓani, a tattauna da juna manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance da dukkanin girma da darajar da Allah ya yi masa Allah bai halicci wani ɗan adam mai daraja kamar sa ba yakan zauna da matansa ya fira da su ya saurare su su faɗi ƙorafinsu ya ba su amsa ya musu bayanin yadda abu yake to duk girmanka duk matsayinka duk eh, mukaminka da yadda ake ganin ka a cikin mutane ai baka kama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan ne za a ce kai saboda babba ne kai a cikin al'umma wai kai baka sauraron matan gidanka bai da za a yi wai kai magana da kai haga baka dauko tsari mai kyau ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Aisha ta yi magana ya ce mata ai kaza ne ta sake yin magana ya ce mata ai kaza ne sai kanta na ciwo ya ce da Allah ke kin cika raki ni zan miki eh, eh, eh, magani kuma idan makin kin mutu ne matsalaki ni zan miki wanka ne miki sallah na saki a kabari ce eh dama ka makusa ne mutu ai kai wani auren sai ya murmushi kawai rabu da ita kaga sun yi dialogue sun yi rigima da Fatima yazo yana shiga tsakankanin su tana cewa eh yanzu kai kana goyon bayan ƴaka kenan ko ce a ni tsakanina da ke kamar tsakanin Abu Zar'in ne da Ummu Zar'in ta ce waye kuma abu zar'in da ummu zar'in ya ce wasu mutane ne ma'aurata kinji kinji kinji ji labarinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar da ita yi mata dogon labari yana na a cikin sayin muslim hadisi dogo wanda aka san da suna hadisu ummu zar'in za ku yi tunawa mun taɓa yin wani darasi takaitacce a kansa to da haka ana buƙatan alhiwar dialogue magana ta fahimtar juna ba magana ta yin tsawa ko zagi ko gori ko ashariya ko cin mutunci ko mummunan ambatu ba a magana ta fahimtar juna kowa ya faɗi ra'ayin shi ba tare da an wulaƙanta juna ba wannan abin lura ne abu na biyu da ke kawo saɓani shine alkalimatul jariha zance na ɓatanci zance mummuna nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wal kalimatu tayyibatu sadaqatu kalma mai daɗi da zaka faɗa wa ɗan uwanka ko abokin zamanka sadaka ce tana da lada saboda ka makiyayi shaɓal da baka da sakin zance wanda muka san zai iya sosa zuciyar abokin rayuwarmu kalma ɗaya tana iya ta lalata tunani kalma ɗaya tana iya ta busar da zuciya kalma ɗaya tana iya ta ta tsinka igiyar ƙauna ta tsawon shekaru ba wuce ya gaskiya da yake cewa magana zarar bunu in ta fito ba ta komawa ko ki kiyaye kalmar da fada faɗawa mai gida kai ma ka kiyaye kalmar da ka fada wa uwar gida wadda za ta zama sanadiyar lalacewa alaƙa za ka dole ne mu dinga tauna abin da za mu faɗa kan mu zama kamar wato wanda ba mu da kwakwalwa a cikin kanmu kan mu dinga faɗan magana wadda za mu zo mu daɗe muna so mu ba da mu a rasa gane uzurin a ka ga wani lokaci sai ai ma tambaya mutum ya ce wallahi malam muna zaune da matata kawai ta ce min kaza yanzu malam wannan ya dace kenan wato har yana binciken ma wani hukunci zai mata ko kuma ita musamman mace za ka ji tana ambaton cewa ai lokaci kaza ma ka kaza nan nan ma ka yi mini gori kaza mutum ya mace shi gori cewa ya ce ai wani ya ce wai ai ke dan kin samu ma na taimaka miki na aure ki duk ba sai da kawayen ki gama aure kina gida ba ko yi mata gorin cewa iyayenki ne fa suka tallata ki ko kuma jibe ki da Allah san da na aure ki na aure ka gidan ku haka kike ba arama kike da yunwa jikin ki ba eh wannan kalmomin da mutum zai faɗa yana ganin kamar kalma ce abira za ta iya lalata alaka aure da ke tsakankaninsu da iyalinsu saboda ka mu kula na biyu na uku tadakhulul akari third party interference kusan da ake wata dama dai shi zaman aure dole akwai taɓani a cikinsa, akwai rashin fahimta to amma ayi ayi taka tsantsan da sanya third party wani mutum daban a cikin auren wani aboki ko wani wanda zai wasu kawaye da sauransu abinda ake so ke da shi ku yanka ku birne tare da juna a kiyayi sanya 'yan anguwa ko 'yan cikin group na whatsapp a cikin rigima wuri ta yi a cikin group din nan a kowato da dama tana jin bakin cikin zaman lafiyar da yake da mutum ke sani ta yi akwai wata wadda take tana da mummunan tunani ta yi akwai wani mai kambun baka wanda ya faɗi mummunan magana sai ta biki sannan sau da dama miji da mata suna iya su rikici su shirya su zauna lafiya su ci gaba da zaman su amma su waɗancan na gefe suna nan suna kallon su da rikici ya so nawa ne mace za ta kai ƙaran mijinta cikin ƙawaye su ba ta mugunyar shawara ta yi aiki da shawarar ta dawo tana musu Allah ya isa ko kuma ta ƙibin shawarar daga nan ta dinga musu kallon mutanen banna cewa shi sun so su bayan sun shirya tsaf da mijinta ta kwashe labarin ta ce lokacin da muka yi rigima da kai wance ta ce kaza wance ma ta ce kaza in daɗi ya zama zama ya daɗi sai a ce da miji sannu baba abin da ba za a gane wannan kuma zai hana abin da Allah ya faɗa na cewa bayin khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahum idan aka ji tsoron saɓani rikici ya kai ya kawo tsakanin ma'aurata Allah ya ce to a kira mutum mai hankali da iya hukunci a cikin danginta da mutum mai hankali da iya hukunci a cikin danginsa su zauna da su a musu sunutu kun ga wannan masu hankali aka ce a kira ya bambanta da abin da kuke yi kamar yadda na ambata sai mace ta ɗauki rigimar cikin gidanta ta je ta saka a wani group na sama da mutum dubu arba'in wai shi sirrin mace ko sirrin zamantakewa ko ku zo mu tattauna ga sunan da suna iri daban-daban sai a je a sa wai please hide my id don Allah a ɓoye sunana sai ta faɗi duka sirrorin mijinta sirrorin mu'amala ko sirrorin zamantakewa ya za a yi wannan kunzumin mutane dubu arba'in wanda mafi yawan su marasa hankali mafi yawa mutane iri uku ne akwai mahaukata akwai masu hankali akwai marasa hankali mahaukaci shine wanda ya riga ya birkice yanda yake da disorder wanda yake bin titi ko wanda yake asibitin mahaukata wannan sananne ne ba wanda yake kula tashi sannan marasa hankali su ne mutane wanda suke cikin riga ta mutunci amma kwakwalwarsu ba ta da wani seti su suka fi kowa yawa in kai mu'amala da mutane zaga wasu yawansu ba su da hankali akwai kuma kaɗan masu hankali su ne kaɗan ba su ka tanti fasir ba a cikin mutane su ne ulil ahalami wa nuha su ne ashabun ra'ayi masu kaifin basira da tunani da za su iya ba da shawara a cikin mutane kaɗan ne zama so din da kaga taron gangan kwan mutane a cikin wani group na whatsapp ko wani group na facebook ki dauka kawai mafi yawan mutanen kawai ba su da hankali ba su da ilimi ba su san yau da gobe ba wasu ƙananan yara ne wasu masu shaye-shaye ne wasu zawarawa ne wasu ma aljanu ne ma halaba ma sun kusa yau akwai akawun da yawa na mutane da ba ma sun kusa yau kake da shi ba za ka gama yawo a garin nan ba za ka ga waye ne wannan akawun sun abinda abinda yake cewa boss account suna nan da yawa Sai ya za ki ɗauki matsalar ki ki cikin wannan tarayyar ta mutane masu yawa ka ya za su baki shawara ta gani kuma inda za ki karanta comment goma zuwa ashirin sai kin ga saɓani na ra'ayi kala daban-daban sai kin ga wajen ra'ayi kala biyar wannan ya ce a yi gabas wannan ya ce a yi yamma wannan ya ce a yi kudu wannan ya ce a yi arewa wannan ya ce a tsaya cik haka to ne za a ɗauka kenan sau da ku daina kai damuwar gidajen auren ku cikin group na whatsapp ko kuma a samu wata takadara ita ta kasa zaman aure amma ta kafa gurbi na bada shawara ko kuma ana kiranta wani gidan rediyo ko gidan TV ko ta bada shawara wuri. kuma shekara ta takwas kamar ta da aure bazawara ce ta sai da zata da rayuwarta tana so duk a mutu gaba ɗaya halli ma to wannan yana kawo matsala shine shigar da mutane third party cikin rigingimu na hudu sai kuma social media shi ne dai wannan maganar da muke wato ta fuskar yadda influencers da ake cewa wato masu tasiri suka ɗauke tunanin mutane da fina-finai da labarai da ake ji da sauran zantuka da muke gani muke jin labari a social media ma'ana yanzu wata tana zaune da mijinta tana ta haƙuri da shi sai wata rana kawai ta ji labarin ga wata da ke da irin kes ɗinta ko dai in real life ko a fim ita ta kashe mijin ta ce yawwa to wannan nima barin kashe kawai wai tana gan ta samu solution ko a samu wata wadda ta riga ta kwashe kayanta daga gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kafa mata kungiya wai tana ziga su ga yadda ake casa maza wannan duka ba inda zai kai mutane illa halaka abu na biyar shi ne ƙarancin haƙuri kun ga haƙurin nan da tun da iyayenmu suke gaya ma junansu wanda kakanninmu suka gaya ma iyayenmu cewa a yi haƙuri a yi haƙuri to walla ba za a yi canza wannan mabayi duk wanda ka gani ya samu wani ba duniya sai dai haƙuri haka a lahira ma sai an yi haƙuri al-imamu ibn al littafi guda yayin suna uddatus sabirin wato bayani akan tanadin da Allah ya yi ma masu haƙuri ya bayani akan masu haƙuri kala daban-daban daga cikin haƙurin da zai amfani mutum shi ne haƙuri da bin Allah alal misali maza Allah sallallahu alaihi wasallam magana akan cewa wanda yake yin alula lokacin sanyi yayi ta yadda ya kamata ya zuba ruwa sosai yana da babban lada wanda ke fitowa ya sallah da asubahi yana son ya bacci yana da babban lada wanda ya haƙura ya azumi yana da lada wanda ya haƙura ya ɗauki dukiyarsa ya sadaka yana da lada haka wadda ta haƙura ita ma a gidan aurenta ta tuna cewa wannan gidan auren gidan samun aljanna ne tana da lada Allah ya tashi yaban waɗanda ya ba su daraja me ce, waje Allah minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru muka sanya su suka zama jagorori masu shiryatarwa da umarninmu sai Allah ya ce saboda haƙurin da suka yi sai an yi haƙuri to abin ta takaici a yanzu shine ana nuna mata cewa zaman aure ba zaman haƙuri bane zaman tit for tat gaskiya wannan hudu ba shedan ba daidai ba ce dan wani masu albarka waɗannan suna daga cikin kabubba da sune mafarin wato rigingimin da ake samu a gidajen aure a ba dukansu ba kenan mun yi magana akan wato rashin tattaunawa kalma mai zafi da ake faɗa wa juna shigar da wasu mutane waɗanda suke third party tasirin hanyoyin sadarwa na zamani da kuma ƙarancin haƙuri a zamantakewa to abu na gaba shine batu akan mace ta fahimci cewa ita a matsayinta na mata aure tana matsayin mai sana'anta natsuwa ne ga mijinta ita mahallin natsuwa ne ga mijinta ba mahallin tashin hankali ba idan aka wayi gari aka ce mijinki baya jin daɗin zama da ke. in ya tare da ki baya jin wani natsuwa ko kwanciyar hankali wani ma yana tsoron abincin da za zaki bashi bai san cewa ko kin sa mishi wani makaru a ciki ba wani ma zai shigo gida ne sai ya tabbatar kin yi bacci ya lallabo ya lallabo kamar barawo ya je ya kwanta Allah Allah yake kuma gari ya waye sai bar miki gidan suna na cewa ke a gidan nan ke a tijara ce baki baki zama abinda ake nema na mai samar da natsuwa a cikin gidan ba a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawan mata wa'azi yake cewa idza sallatil mar'atu khamsa وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت Nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk matar da ta sallaci sallolanta guda biyar kuma ta yi azumin watan ta Ramadana kuma ta kiyaye al'aurarta daga duk abin da ya haramta kuma ta yi wa mijinta biyayya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rana alkiyama za a bude mata kofofin aljanna ga baki daya a ce ki zaɓi wadda ta yi miki ki shiga kamar ka ce ashe aljannan mace tana hannunta aljannan mace tana da sauki in ta kula da waɗannan kulawa da sallah yin azumi kiyaye al'aura da biyayya aure. Tumu tattaunawa mu ta shafi magana aure ne to yaya aka yi matanmu na musulmi a wannan zamanin aka hure musu kunne suna ganin biyayya aure kaskanci ne zama ƙarƙashin miji eh, eh, raina kai ne miji bai isa ba waye shi irin wannan tunanin na kafirai irin wannan tunanin na fasikai shi ya baza gari a cikin tunanin matanmu har ma watar da take biyayya ga mijinta sauran mata ‘yan gayu wayayyu suna mata kallon baƙauya sakariya lusara wacce ta mai da kanta ta mai da kanta ƙasƙantacciya ce ke namiji ai ba haka ake ma namiji ba wallahi zai rena ki irin wannan zantutuka na shaɗan ya aka yi suka shigo cikin mu shine nake so na lissafa mana wasu daga cikin siffofin mace ta gari irin wanda za ta tsira a wajen Allah abu na farko daga cikin shi shine tana kasancewa mai kiyaye sirrin mijinta sirrin arzikinsa sirrin rayuwarsa sirrin mu'amalarsu sirrin gazawarsa da duk wani abu wanda kika san mai gidanki ba zai so mutanen gari su sani ba wannan abin ana so ne ki mutu da shi a cikin zuciyarki ba a so wani ya ji labari to ina waɗannan siffofin ina siffofin matan nan na yanzu yan please hide my ID don Allah wanda za a zo a faɗi duk wani sirrin gwaji tsakani da Allah ina maka dusa wani irin tijara ne wannan saboda ka siffa ta farko shine wadda take kiyaye a sirrin miji na biyu karanta korafi mai waka yana cewa wala tukfir shakwa fatadhhabu bil quwa karki yawaita korafi duk abinda akai sai kin ce ke ba a kyautata miki ba kullun kina da complaint ki masa complaint ki wa uwa miji complaint ki kira mamaki ki gaya mata ki ki gaya wa kawaye kullun ke kawai ba a iya miki ba to wannan yana cire kaunarki daga zuciyar miji miji yana waye gari ya ji ya daina marmarinki in kika cika complain sau da mu kiyayi yawan complain akan abin da miji ya gaza an miki kaza an miki kaza an miki alƙawari ba a cika ba ai ka ce kaza kuma ka sake yin kaza ai ba kaza akai kaza kaza ba ai ran nan ma na baka kaza na kuɗi na baka biya ni ba ai kayi kaza kayi kaza irin wannan complain din karki karki zama da yawan complain na uku mace saliha tana tana lokacin da ya dace wajen yin magana da mijinta tana duba irin maganan da irin kuma sanda ya dace a yi magana ku kalli kissar ummu salama radiyallahu anha kafin ta haifi tawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗanta ya rasu mijinta kafin ya dawo ta ce mutanen gidan kada wanda ya gaya mai gidana cewa ɗan shi ya rasu kuma ya fita ya ba ɗan bayi da lafiya ne kafin ya dawo ta yi maɗan wankan gawa ta mai littafani ta lullube shi ta ɓoye shi a gefe daban da mijin ya dawo ya ce ya mai jiki ta ce ai jiki ya warke ya tabbata ta yi kwalliya ta gyara jikinta ta yi mai abinci mai kyau da sauransu ba ta gaya mushi ba sai da ta ribaci rayuwarsa suka shiga ɗakin kwanansu suka yi mu'amala aure sannan yana cikin wannan nishaɗin sannan ta gaya masa ran shi ya ɓaci Ya ce ya za a yi ba za ki gaya mana abin da ya faru ba har sai na yi janaba ya tashi ya tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi tsarki ya je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka kaji kaji kaji wani mata ta tun annabi ya ce mishi Allah ya sa muku albarka a cikin wannan mu'amala da kuka yi kuma Allah ya sa masa albarka mai ruwa yake cewa aka haifi ɗa ya zama mutumin kirki ya zama babban mutum sai da ya haifi ‘ya'ya tara wato jikoki kenan wanda dukkanin su ma da ta alkur'ani ne malamai ne a sanadiyan wannan kyakkyawar mu'amalar ta to da ki dinga zaɓen lokacin da za ki magana da miji wata ba ruwanta ko a gaban waye ko a ina ne ko za ta fara gaggawa miji ya magana da ranta ya gada shi za ki gaba ɗaya kin fita a ransa ya daina sha'awar mu'amala da ke sannan mace ta gari ba ta yarin kanta da wata sawa'un da kishiya ne ko da yayarta ko ƙanwarta ko da ƙawarta ki guje yawan yau mijinki comparison ai habiba mijinta ya mata kaza ai lantana bara ma an biya mata hajji yanzu ma za ta fi umara ai sahura ita da mijinta ga yadda suke yi kowace mijinta daban kowane mu'amalar sa daban so da kake guje ma comparison muqarana tsakanin abin da aka yi ma makawaki ko kanwaki ko ƴar uwarki ko kishiyarki ko makwabciyarki ko abokiyar aikin ka office ki dauka ke naki tsarin da namijinki daban kuma babu parameters babu yardstick na comparison sannan ki ƙoƙari, duk yadda zaki ki tabbatar kin cuta ma ƴaƴanki girmama babansu wasu mata daga cikin kurakuransu shine za su yi ta cin mutuncin mai gidansu da wulaƙanta sha'aninsa har su gadawa da ‘ya'yansa wannan matsalar. Saboda sun fada a gaban ‘ya'yan, sun kira sunan shi gatsai sun mai da shi abin zolaya har 'ya'yan masu ɗauka ya ba mu ma ba wani mutum da za a girmama ba ne suna ga 'ya'ya musamman yara 'yan mata idan ma mun tsara da matsala da babansu sai ga nan da nan kawai su ma sun shiga cikin rigima sai a waye gari yanzu su kin sa musu wato mummunar ɗabi'a ta raina iyayensu wadda wannan kuma tana iya kai su ga halaka da wuya ka ga namiji ya yi wannan kuskura ya nuna ma 'ya'ya su wulakanta mahaifinsu amma ita mace to duk sanda take da wani matsala da baban to kawai ta suka incorporating ɗan 'ya'yan kawai su masu shiga rigima to wannan ba mata ce ta gari sannan mace ta gari daga cikin siffarta akwai yawaita addu'a ga mijinta don Allah ya bashi nagarta Allah ya kare shi Allah ya sa ya gama lafiya Allah ya ba shi halar da zai kawo musu matan magabata an san su da wannan in san da mijinta baya nan za ta yi mai addu'a za ta yi mutum ambatan shi da alkhairi sannan na gaba kuma shi ne, wato ta kiyaye mishi amana kanta duk inda kika shiga duk inda kika je ki dinga tuna cewa ke mata aure ce kuma cewa mata aure tana da boundaries na abin da za ta iya yi da irin mu'amala za ta iya yi to karki sake ki wannan boundaries ko da magana ta kama ki ko ta hulɗa ko ta mu'amala ta kasuwanci ko wajen aiki ko kin hau mota ko jirgin ƙasa ko jirgin sama ko dai inda kika je kika sani cewa ke mata aure ce ko mata aure tana da abin da bai dace da ita ba ko da a ma'aunin al'ada akwai abin da an ga yana za ta haɓa wanta mata aure ba ki kiyaye waɗanda abu na gaba ina so a nan mu ambaci wasu abubuwa waɗanda za su taimaka wajen dawo da natsuwar da muke bukata a cikin gidajen abu na farko a ne yawan tattaunawa da juna da yawan magana da juna a samu wani lokaci a kullum ko wani lokaci a mako wanda kowa zai aje wayarsa ya aje dai sa a kashe TV ko a zauna a yi fira in akwai wata damuwa ko tattaunawa duk a yi a wajen awa ɗaya awa biyu kamar ya zama wani mitin na gida ko wani yanayi na tattaunawa da juna sannan ambaton Allah a koda yaushe mu dinga tana wa junanmu ambaton Allah da safiya da marece mu tana wa junanmu lokutan sallah ƴaƴanmu mu dinga umartar su sai da sallah wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha mu dinga kuma karanta alqur'ani musamman zai iya za iya zama jalsa guda kowa ya karanta a saurara ko kowa ya karanta nashi idan akwai wanda yake da nasibi a cikin ilimi ya mana sharhi ko bayani akan wata matsala ta addini ku ga yadda Allah zai dawo mana da natsuwa a cikin gidajenmu sannan yawaita addu'a da neman agajin Allah da kuma wato a warware da gingimu ka a bari su kwana duk abin da ake ganin rigima ne to kafin ta girma a warware ta kada a kau da kai daga barinta sannan wato a karanta wato wannan muƙaranat gwada tsakanin wani da wancan ko wancan da wani sannan abu mafi girma shine yadda da hukuncin Allah akan matsayin da ya baiwa kowa Allah ya ba mai gida matsayin cewa shine jagora mu kuma sauran mutanen gida muna ƙasa da shi Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya ce wato mazaje su ne masu tsayuwa akan mata saboda abinda Allah ya yi na fifita sashen maza akan sashen mata da kuma abinda suka ciyar na dukiyarsu ka ki dinga tuna cewa namiji ɗin nan Allah ne ya bashi wannan matsayin mu daina jayayya da matsayin da Allah ya ba mazajen shi kuma namiji ya dinga tuna cewa matar da aka saka ƙashinsa, Allah ne ya bashi wannan matsayin ya zama a saman kamar da annabi yake cewa istausu bin nisa'i khaira ku aikata alkhairi ga mata fa innahunna awanin bainakunna su suna matsayi ne na kamar bayi a karkashin ku annabi yace la tamlikuna alaihinna ghaira zalika ba ku da wani matsayi a saman su fiye da haka kuma Allah ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliza mace ta dauki alƙawari ne nauyi aure alƙawari ne mai nauyi da ke wuyan mace wanda ya dabaibaye rayuwarta wanda kuma Allah ya ta'allaka tsiranta a wurin Allah da aurenta wata mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mishi wasu tambayoyi da wasu abubuwa za ta tafi sai ya ce mata 'A za tu ba'alin anti kina da miji ce kwarai kuwa sai ya ce yaya zamanku?' ta ce to ya manzon Allah ina yin abin da zan iya nabi ya ce ki ba hankali ki kula da shi ya yace fa na jannatuki wa naruki miji ya wuce ki sai kawai zaki abin da zaki iya kwazo zaki sa zaki domin shi ne aljannaki kuma shi ki wutarki ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kowace mace mai aure ta dinga tuna cewa mijinta shine aljannata idan ta yi abin da ya kamata kuma zai iya zama sanadiyar shiganta wuta idan ta ƙi yin abin da ya kamata saboda mafi girma al'amari shine sanin darajar miji da bashi matsayin shi da Allah ya bashi da yi masa biyayya a cikin abin da bai saba wa Allah duk abin da ya ce a yi shi za a yi matuƙar bai yi biyayya da doka wacce ta ci karo da ainihin hukuncin Allah ba a ƙarshe ‘yan uwana masu albarka ina so in tuna mana cewa gidanki na aure shi ne hanyar ki ta aljanna kuma yana da bambanci tsakanin shi da sauran wurare shi wuri ne na samun natsuwa wuri ne na samun shiriya wuri ne na samun yarda duk matar da ta bar duniya mijinta ya yarda da ita to Allah ma ya yarda da ita matar ta bar duniya alhalin mijinta yana fushi da ita to Allah ma yana fushi da ita sannan kuma ki dinga tana cewa ƴaƴanki din nan su ne bayanki ki musu tarbiyya ta gari yadda za su ci gaba da ambatanki suna miki addu'a suna roƙa miki gafara a san da bakin sai daga cikin abubuwa uku da zai amfanin mutum bayan shuɗewarsa kamar yadda kuka sani shine ɗa na gari wanda zai dinga miki addu'a sannan kuma ki san da cewa Allah madaukakin sarki ya baki darajar da bai ba wata ba akwai wata wadda ba ta samu irin mijin da kika samu dinnan ba akwai wata wadda kwata kwata ma ba ta da miji akwai da Allah ya ba ta mijin amma ba ta ma ganin shi yana kan yana wasu tambogi akwai wanda Allah ya ba ta mijin bayan ɗan lokaci kuma sun rabu akwai wanda Allah ya ba ta mijin bayan ɗan lokaci kuma Allah ya mai rasuwa duk waɗannan suna cikin fama suna cikin wata jarabawa ke kuma kina tare da mijinki da ran shi da lafiyar shi ke ma da ranki da lafiyar ki kuma kullum kuna tare amma kin ki gode wa wannan ni'ima to ki sani da cewa wannan ni'ima idan baki gode wa Allah akan ta ba wata rana za ki waye gari babu ita abin da ya faru da waccan zai iya faruwa da ke mutuwar miji mutuwar aure ko wani abu da zai sa ya zama ba tare kullum sai yana iya zuwa kanki kuma a lokacin za ki gana ashe da kin yi wasa da damaki da haka tun yanzu ne za ki amfani da damaki saboda ta amfane ki a nan gaba yan uwa masu albarka wannan ita ce takaitacciyar nasihar da dama nake so na gabatar mana akan wannan a ainihin wato matashiya game da cewa gidan mace musulma ba wurin rigima ne da fitina ba a'a wuri ne na samar da natsuwa da zaman lafiya da alkhairi da tarbiyya bai yi ƙoƙari ki raba gidanki da duk wasu tashin tashina da rigingimu da faɗi tashi waɗanda za su mai da shi ya zama wuri mai wuya sha'ad wanda za su mai da shi ya zama wuri wanda mai gidan ma zai jin daɗin gidan karki damu da maganganun mutane a gefe karki damu da irin surutai da kike ji ana faɗa karki damu da ra'ayoyin ƴan ƴancin mata karki damu da irin abin da suke faɗa a social media wata na iya zuwa social media ta ba ƴan uwa mata mummunar shawara ita kuma ta koma ta lallaba mijinta ta lallabe shi ta koma ta gaba da biyayya a social media kuma ta ce a hutsare a bokare a yi taurin kai ita kuma ba shi take yi ba a alkhairin da ke cikin gidajen mu shine biyayyar Allah da biyayyar shari'arsa abinda kuma zai zama mana fitina ko sharri shine kin bin Allah da kin bin shari'arsa to da mu yawaita addu'a da neman dace daga Allah madaukakin sarki da kuma neman falalarsa sannan mu yi haƙuri da halin da muka samu kanmu Allah madaukakin sarki zai cika mana ladan mu sakamakon haƙurin da muka yi zan dakata a nan insha Allah saboda akwai tambayoyi sai mu duba su mu ga in akwai za su iya shiga kafin a yi wato kafaratul majlis na'am wannan take cewa malam yau mahaifiyata ta cika shekaru 26 da rasuwa malam ina baran addu'a da fatan Allah ya ci gaba da mata rahama ubangiji Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ta tana cikin ni'ima Allah ya fada da kabarinta ya zama rauda na riyadul janna Allah ya hana kabarinta daga ya zama hufratun min niran da ita da sauran magabatanmu cikin iyaye da yan uwa da malamai da tsoron musulmi duka muna musu adda Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya karba ayyukan su kyawawa Allah ya kauna kai game da kurakuran su mu kuma mu ma da muke raye Allah ya gafarta mana ya sa mu cika da imani za mu sanya addu'a ma har ila yau ga mahaifin ustad Sani wato na'ibin wannan masallaci wanda muke yin muhadara tare da shi a jiya ko shekaran jiya kenan da yamma Allah ya mahaifinsa shi ma rasuwa shi sa mai baku shi ba kuma ya tafi garinsu dan halartar jana'iza da sauransu muna mai addu'a shi ma Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mai rahama Allah ya sa ya huta Allah ya ba iyalai hakuri da juriya na wannan rashi da suka yi kuma kamar yadda wannan baiwa Allah ta rubuta haka ya kamata kowa ya ci gaba da addu'a da iyayensa da magabatansa mai yawaita faɗin